bisa al'ada uku ga sallah rana ce da ake hawan Nasarawa, inda sarki ke zagawa unguwanni ya je gidan sarki na Nasarawa, sannan ya garza ya gidan gwamnati domin gaisuwar sallah babba. Kamar yadda yake al'ada, akan taru akan titin gidan gwamna domin gaisawa da sarki da tawagarsa. Mun samu zantawa da wasu da suka yi hawan sarki inda suke bayyana mana yadda hawan nasarawa ke kasancewa. Sunana ni Aminu Muhammad El Yakubu na fito daga gidan Shatifan Kano. Alhamdulillah wannan abu ne na farin ciki a gurinmu muna ce mai martaba da alfarma adali muminin sarki sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu mun barka da sallah da al'ummar Kano baki ɗayansu. duk gaba ɗaya muna ta munna Allah ya mai da kowa gidansa lafiya mun kuma zanta da ɗaya daga cikin kawunan wato uba ga mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu wato alhaji idris muhammad sunusi wanda aka fi sani da baba idi ya bayyana mana yadda tsarin hawan nasarawa yake bisa al'ada cewarsa hawan nasarawa ya fi kowane hawa cikan al'umma sarki yana fitowa daga gidansa kofar kudu daga kofar kudu idan ya to zai biyo ta kofar nasarawa daga kofar nasara zai fito ya zo gidan sarki na nasarawa a yanda zai zauna ya yi ziyara ga magabata da akwai hubbare a ciki na sarakuna da suka gabata daga nan kuma idan aka tashi za a shiga fadar gidan gwamnati daga fadar gidan gwamnati in an gama jawabai an yi gaishe-gaishe da hakimai za a ɗauko hanya za a biyo ta kamar yadda aka saba za a biyo ta kan titin sabo bakin zo ko titin gidan gwamnati da ake faɗa a biyo ta a biyo ta ibb daga nan a biyo ta bakin fage daga nan a biyo asibiti daga asibiti kofar mata sannan a shigo kofar arewa sannan mai martaba sarki ya shiga gida ya sauka Su ma 'yan kallo ba a bar su a baya ba mun zanta da wasu matasa da suka zo kallon sarki kamar yadda akan ce hawan nasarawa hawa ne na samari da 'yan mata inda akan baje koli na kwalliya ko a ce. Sunana Abdul Ilyas Musa badawa unguwar A zo in ga hawan sarkin Kano in ga nishadin sallah ne. Allah ya kawo mai bana lafiya muna roƙon Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa da dole ka zo su ma sun zo don mu mu ma mun zo don su mun zo mu kalli yan mata su gan mu mu gan su sunana Muhammad Suleiman na zo daga unguwar koki amma ni ba mazaunin Kano bane ba ina Delta State saboda hawan sallah na zo in ga nishaɗin Kano rashin baran zo ba za yi ba ni ba sarki ai ba saboda yan mata ba saboda jama'ar ma da suke taruwa ma jama'a ce wadda baki daya yau in ka ga wannan taron ba laifin ne ƙara ganin na gaba ba shi sa muke fatan addu'a ubangiji Allah mai ta mana kuma matan da ba su da aure Allah ba su aure mazan ma da ba su da aure su ma Allah ka musu wannan aure assalamu alaikum sunana umma aimana sha'aibu daga mariri na zo farin ciki ne don in ga hawan nasarawa ina gaida yan uwa abokan arziki kuma ina taya su murna farin ciki wannan wata mai albarka mai alfarma allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa na gode To Madalla daga cikin dubban waɗanda suka halarci hawan nasarawan dai ba a bar jami'an tsaro a baya ba domin an zuba su da yawa domin tabbatar da tsaro. Baraka Bashir, dandalin VOA daga Kano a Najeriya.